na Alhaji Abubakar Dan Gulguli, National President Nigerian Youth Organization NYO. A gaskiya matasan Najeriya sun yi rawar gari kuma muna alfahari da su saboda yadda ake nuna mana a ƙasar nan cewa wannan zaben zai kawo ƙarshen ƙasar Najeriya. To matasa sun ba kowa kunya kuma ba wani abu ya sa haka ba saboda irin kiraye-kiraye da malaman addini da shugabanni da kuma shugabannin kungiyoyin matasa da muke da shugabanninmu da su matasan gaba daya na a zauna lafiya a wannan taro wannan zaɓe lafiya kuma cikin rama ubangiji Allah ya anshi addu'o'in mu kuma matasa da talakawan Najeriya sun gane ƙuri'a na tasiri alhamdulillahi Allah sa kuma kingin zaɓuka suka rage a yi su lafiya a tashi lafiya kuma a ba shi wanda ya ci mulkin Najeriya a rantsar da shi ba dan komai ba saboda mu samu zaman lafiya da ci gaban kasar nan da arzikin ƙasar nan da kuma kwanciyar hankali kamar yadda a yanzu ɗan kankanin lokaci bayan ba da wannan mulki da sanar da shi Najeriya ta zauna lafiya. To, aji ɗan gulguli tunda ike an ce mutum ɗan tara ne, shin akwai wata gyara da kake ganin ya kamata matasa su yi? Eh ba wani gyara ya kamata matasa su yi ba, su dai ƙara jajin cewa su tabbata cewa sun yi ƙuri'a kuma ƙuri'an nan ta yi tasiri kamar yadda suka yi haka kuma su rika bada haɗin kai kuma su guji shan ƙwayoyi da wasu abubuwa kuma sun ga cewa bangar siyasa ba ta biya kuma akwai wani abu guda ɗaya bayan nasarar zaben nan mutane da yawa sun bi wasu hanyoyi wannan sun halaka kansu wannan abin muna Allah wajen shi ba haka addini ya ce ba na duka addinin nan guda biyu na musulunci da kiristanci idan ka samu nasara akwai hanyoyin da ya kamata ka bi dan kai celebrate nasara ba ka je ka halaka kansu ba muna son matasan Najeriya muna son a nasara da su kuma muna son su waɗannan matasa su shiga je wannan mulki na demokaradiyya